Duba ka saurara ka kuma rayu da karatun littafi mai tsarki, littafi na fari, tushen sanin Allah, sashen A, Allah ya halicci mutum Adamu, gaisuwa mai yawa ‘yan uwa, littafi mai foto da za mu duba yanzu, yana da labaru iri-iri daga cikin littafi mai tsarki. wato maganar Allah kenan duba fotuna ku kuma saurara ga kaset ku juyo foton lokacin da kun ji taɓi bari mu ci gaba foto na fari yadda komi ya fara duba mutum da yana cikin foton nan sunansa adamu ne shi ne mutum na fari ga zaman duniya cikin farko babu komi a cikin duniya sai Allah Allah kaɗai mai gaskiya ne shi ruhu ne wato ba ma iya ganinsa gama ko'ina yake kamar iska Allah mai iko duka ne shi kuma ya san dukan abu Allah ya halittar da dukan abubuwa da kake gani a cikin foton nan, duniya na cike da duhu, sai Allah ya halici haske, bayan wannan sai Allah ya halitta sararin sama da gizagizai. Allah ya raba ruwa da ƙasa domin ƙasa ta ba da amfani, bisa umarninsa rana da wata da tarmamu suka bayyana. Bayan wannan Allah ya halitta masu rai, dabbobi, da tsuntsaye da masu rarrafe a ƙarshe Allah ya halitta wannan mutum Allah ya halitta mutum Adamu da turɓayar ƙasa Allah ya yi mutum cikin kamanninsa wato cikin sura tasa tunanin mutum da marmarin zuciya tasa don su gamshi Allah kenan. Allah ya halarci mala'ikunsa na sama, mala'iku su ne ruhohi masu kyau da ke zamne tare da Allah cikin sama. Foto na biyu Bukatar mutum an biya Allah ya sa Adamu cikin gona mai kyau, ya umarta shi lura da ita. akwai itatuwa iri-iri a ciki tare da itace na rai Adamu yana da abinci iri-iri masu kyau Adamu ya ba kowane dabbobi da tsuntsaye sunayensa akwai maza da mata cikin kowace halitta da Allah ya yi dukan halitta ba su ji tsoron wata halitta ba ba su yi ma mutum barna ba duk da haka Adamu ba shi da zumu ba shi kuwa da mataimaki ba, saboda haka Allah ya halitta masa mace mai taimakonsa da kuke gani cikin wannan foto, shi ne yadda ya halicce ta, Allah ya sa Adamu ya yi barci mai nauyi, sai ya ɗebi ɗaya daga cikin haƙarƙarin Adamu, haka nan ne Allah ya halicci macen. da awazar Adamu kuma sai ya kawo ta wurin Adamu, namiji da ta mace tsirara suke amma ba su ji kumya ba, suna magana da Allah ta wurin zumantarsu kamar abokai, ba su da kowane irin baƙin ciki ko mutuwa ko mugunta a cikin wannan wuri mai daɗi. Foto na uku, yadda zunubi ya shigo duniya, wata rana Shaiɗan ya zo wurin mace cikin kamannin maciji, a cikin farko Shaiɗan mala'ikan Allah ne, amma ya tayar wa Allah wanda ya halicce shi, yana so ya zama da girma bisa ga Allah, don haka Allah ya kori Shaiɗan daga sama, tun daga wannan rana Shaiɗan yana gaba da Allah da aikinsa. Allah ya gaya wa Adamu da mace su ci daga kowane itace na gona, amma sai daga itace guda da ke cikin tsakiyar gona kada su ci. Allah ya faɗa masu, idan sun ci mutuwa za su yi lalle. Shaiɗan ya ruɗu mace har ta ci daga abin da Allah ya ce kada a ci, ta wurin rinjayarta, ta ci wai ko ta ci ba za ta mutu ba, sai Hawwa'u ta ba miji ta wannan ɗayan itace ya ci, nan da nan da suka ci, sun sani suna da laifi ga Allah, sun ji kumya, sabili da su tsirara suke, sai suka gudu suka ɓoye ma Allah, da suka ci abin da Allah ya ce ba za su ci ba, zumunci da Allah ya ƙare, sun mutu cikin ruhu. har yanzu wannan hali mun gaje shi. Foto na hudu abinda zunubi ke haifawa A cikin wannan foto muna ganin abin da zunubi ya kawo ma Adamu da mace. Allah ya kori Adamu da mace daga cikin wannan gona mai kyau, domin kada su ci daga itace na rai. Allah ya la'antar da maciji sai ya fara tafiya rif da ciki ya kuma ci turɓayar ƙasa dukan kwanakin ransa Allah ya hukumtar da mace ya ce za ki sha wahala lokacin da kina da juna biyu za ki haifu cikin baƙin ciki Allah ya faɗa ma Adamu saboda ka ci daga icce ƙasa za ta zama la'antata sai da jiɓi za ka ci abinci har ka mutu har ka koma turɓayar ƙasa a nan ne adamu ya ba macen nan suna hawa'u wato uwar masu rai duka ta haifi yara wurinsa su ne kakanninmu duka amma dukan mutane daga wannan lokaci suna da halin zunubi su kuma ba su da zumunci da Allah dukan mu mun yi ma Allah rashin biyayya wannan zunubi ne hakin zunubi mutuwa ne duk da haka muna iya sa zuciya mu sadu da Allah lafiya Allah ya alkawarta wata rana zai aiko wani mutum da zai ci nasara da shaidan shaidan ne wanda yake sa mu yi zunubi mutum da Allah zai aiko sunansa Ubangiji Yesu almasihu. Hoto na biyar Nuhu adalin mutum gaban Allah Yaran da Adamu da Hawa'u suka haifa sun yawaita cikin duniya, sun kuma warwatsu a cikinta, don mutanen duniya kuma kowa ya bi tafarkin shaidan da mugunta. Allah ya yi baƙin ciki da ya yi mutum, mutum guda kurum da yake da ƙoƙari ya gamshi Allah, sunansa Nuhu ne. wata rana Allah ya yi manuhu magana, Allah ya ɗauki niyyar da zai hallakar da mutanen nan, sabilin duniya ta cika da miyagun ayyukan mutane, sai ka sassaƙa shirgi domin ka da iyalinka, ni ma zan aiko ruwan tsufana bisa duniya domin in hallakar da dukan halittar duniya, amma zan shirya alkawalina da kai da su da suka zama naka, ka shiga jirgi tare da matarka da yaranka maza uku da matayensu, ka ɗauko dabbobi da tsuntsaye na sama, maza da mata, domin a ceci kowace irin dabba. Allah ya gaya ma Nuhu yadda zai shirya jirgin, Nuhu ya yi komi da komi yadda Allah umarce shi, yadda kuka gani a cikin photon Foto na shidda Ruwan tsufana ya sabko Duba Allah kullum yana riƙe da alkawarinsa da zai cika maganarsa duka. Nuhu da iyalinsa da dukan dabbobi suna cikin jirgi, Allah ya rufe su cikin jirgi bayan kwana bakwai. ruwa sun fara fitowa suna zubowa daga sama suna ɓulɓulowa daga ƙasa kuma an yi ta ruwa har kwana arba'in da dare arba'in duniya ta rufe da ruwan tsufana mai girma kowane mutum da dabba da tsuntsaye sun mutu sai su da ke cikin jirgi su kaɗai suka tsira mutane ba su sake ba har yanzu ba su bar halin zunubi ba suna bin shaiɗan suna ƙin jin muryar Allah Allah yana gaya mana cikin littafi mai tsarki wata rana zai zo ya yi ma duniya shari'a sabili da muguntarmu amma Allah ya duba kuma ta wurin ƙamnarsa ya shirya mana hanyar tsira daga hukumcinsa. Allah ya shirya wannan hanyar tsira don waɗanda suke ba da gaskiya gare shi kuma, suka yarda su yi masa biyayya. Foto na bakwai Sago alkawalin Allah Nuhu da iyalinsa da dabbobi suna cikin jirgi kamar wata shida da rabi ruwa kuma sun ɗauke bayan kwana arba'in da dare arba'in bayan kwana ɗari da hamsin sun janye sun fita daga jirgi nuhu kuma ya gina bagadi zuwa ga allah kamar yadda kuke gani a nan ya yi haɗaya da wasu dabbobi da tsuntsaye masu tsabta ga ubangiji bisa bagadi Allah ya ji daɗinsa, sa'an nan Allah ya sa wani sago a sararin sama, Allah ya ce, Lokacin da na ga sago ya bayyana, zan tuna da alkawalina da kai, ba zan taɓa aiko ruwan tsufana ba, bisa ga dukan masu rai kuma, lokacin da ka ga zago sai ka tuna da alkawalin Allah, amma ku yi tuni. Allah zai sake shari'anta duniya kuma shari'a mai zuwa kenan Allah zai hallaka duniya da wuta waɗannan da suka gazganta da Allah ba za su ji tsoro ba ka bi Ubangiji Yesu mai ceto ba za ka hallaka ba Foto na takwas zuriyar Nuhu, yara uku na Nuhu, su ne Sham da Ham da japhet su ne kakannin jama'a duka. Allah ya umarci ’ya'yan Nuhu su yawaita da ’ya'ya surɓanɓanya su tafi ko'ina cikin duniya, dukan mutane suna da harshe guda kuma ba su so su watsu cikin duniya. ba su yi biyayya da maganar Allah ba, amma sun shirya su gina wani birni da hasumiya da za ta kai har sama. Allah ya ga birnin nan da hasumiya da suka gina, ya ga kuma rashin biyayyarsu, saboda haka Allah ya ce, Al'umma guda suke da halshe guda kuma, bari mu sabka mu dama harshensu kada su fahimci zancen juna cikin foton nan sun damu saboda ba su fahimci juna ba saboda haka suka tsayas da aikinsu na ginin birni sai suka watsu zuwa waɗansu wurare hukuncin da Allah ya yi kenan mutanen duniya suna zama da harsuna da yawa yanzu, rashin biyayya zunubi ne, yana raba mu da juna kuma da Allah, rashin bangaskiya da rashin biyayya tana raba mu da Allah. Hoto na tara Ayuba adali gaban Allah Nan mun ga wani mutum da ake ce da shi Ayuba, yana miƙa haɗa ta ƙonawa gaban Allah, Ayuba yana sujada ga Allah ɗaya mai gaskiya, baya bin hanyoyin Shaiɗan. Ayuba yana da ɗa bakwai maza, da ɗiya uku mata, yana haɗaya sabili da su. yana roƙon Allah ya gafarce su idan sun saba masa ta kowace hanya. Allah ya ji daɗin Ayuba, Allah ya albarkaci Ayuba da wadata, yana da dabbobi da yawa, kuma yana da barori da yawa. Wata rana can sama, Shaiɗan ya zo ya kai ƙarar Ayuba gaban Allah. Shaiɗan ya ce, ayuba yana yi maka sujada saboda ka wadatar da shi kurum idan ka ƙwace dukan dukiyarsa zai kuwa zage ka ya ce allah ya sani ayuba adali ne a wurinsa ya sani kuma ba shi da aniya sai abin da zai gamshi allah saboda haka ya ba shi ɗan dama ya ƙwace dukan dukiyarsa Foto na goma Wani lokaci na wahala mai yawa Wannan foto yana nuna mana ranar da baƙin ciki mai yawa ya sabko ma ayuba, bayansa sun kawo masa mugun labari, bawa na farko ya zo a guje ya kawo masa labarin, magabta sun faɗo masu har sun kashe dukan barorinsa. kuma suka sace dukan shanunsa da jakai, bai gama labari ba, sai wani ya zo da labari cewa tsawa ta faɗo ma makiyaya da tumaki har sun mutu duka. Bawa uku ya zo da labarin mafasa sun afko masu, sun bubuge su har sun sace dukan raƙumma. wani bawa ya kawo masa labarin da ya fi su baƙin ciki ya ce, Yaranka maza da mata suna cikin biki sai guguwa ta taso masu suka mutu kuma, Ayuba ya yi ma kansa aski, ya faɗi ƙasa kuma ya ce, Ubangiji ya bayas, Ubangiji ya karɓa, albarka ga sunan Ubangiji. cikin wannan duka ayuba bai yi zunubi ba bai kuwa saɓi sunan allah ba hoto na sha ɗaya ayuba cikin azaba shaiɗan ya ga ayuba har yanzu yana ɗaukaka allah saboda haka ya ce ma allah idan ka taɓa jikinsa da cuta zai la'ance ka allah ya yarda ma shaidan ya gwada ayuba kuma shaidan kuwa ya taɓa ayuba da miyagun marorai ga dukan jikinsa ayuba ya fita waje ya goge jikinsa da kasko kuma ya zauna cikin toka sai matarsa ta ce masa don me ka la'antar da Allah ka mutu, Ayuba ya amsa mata ya ce, Kina zance irin naku na mata, mun karɓi alheri daga hannun Allah, ba za mu karɓi masiha ba. Abokan Ayuba su uku suka zo suna yi masa zance cikin kwanaki masu yawa, suna ƙoƙari su tone dalilin da Ayuba na shan wahala haka. suna tsammani ayuba yana ɓoye mugunta saboda haka ne Allah ke hukumtar da ayuba kenan amma ayuba ya sani bai yi wani laifi ba sa'an Allah da kansa ya zo ya yi magana da su Allah ya nuna masu shi kaɗai ke da sanin komi da komi ba su fahimci al'amuran Allah mai ban mamaki ba Allah kaɗai ya iya zaɓen mana alheri ko mugunta shi kaɗai ya san abin da ya fi mana kyau Foto na sha biyu Allah ya ɓanɓanya ma Ayuba duk abin da yake da shi. Cikin wannan foto, Ayuba yana da lafiya, da wadata kuma zan gaya maka yadda ya faru lokacin da ayuba ya tarbi ubangiji sosai ya shiga da sabon tunani game da allah da girmansa ya ji kumya saboda ya yi gunaguni game da allah sa'an nan ya yi addu'a domin abokansa sabili da su ba su fahimci gaskiya bisa ga allah ba allah ya warkar da ayuba ya kuma ba shi wadatarsa fiye da da abokan ayuba da danginsa kuma suka zo domin su yi biki tare da shi duk suka kawo masa kyautai ayuba ya sake haifuwar yara bakwai maza da ‘ya'ya uku mata kyawawa ayuba ya ƙara shekara ɗari da arba'in ya ga ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘ya'yansa tsara ta fuɗi kenan ya yi shekaru da yawa cikin duniya kafin ya mutu allah yana so mu jimre da wahala cikin wannan duniya ya san dalilin da muke shan wahala amma ba mu sani ba yana da iko bisa komi da komi ka tabbata allah yana son mu sosai kuma yana son abin da ke mafifici domin kowane mutum mai ba shi girma da yana ɗaukaka shi gaisuwa zuwa gare ku jama'a ku zo ku duba foto ku kuma saurari kaset littafi na fari tushen sanin allah sashen b Ibrahim mutum mai gaskiya Foto na sha uku Ibrahim ya yi Allah biyayya Mutane cikin foton nan suna cikin dogon tafiya, sun tashi daga ƙasarsu da danginsu. Allah ya sanar da wani mutum wato Ibrahim, da za shi kwatanta masa sabon wuri inda za shi zauna. matar Ibrahim da ɗan ƙanansa, Lot da barorinsa sun tafi tare da shi, sun ɗauki dukan dukiyarsu, lokacin da sun zo wata ƙasa da ake ce da ita Kana'ana, Allah ya bayyana kansa ga Ibrahim, ya ce masa, Wannan ita ce ƙasarka da zan baka ita ga zuriyarka. Da farko rayuwarsu da wuya take cikin wannan sabon ƙasa akwai yunwa mai tsanani ibrahim da mutanensa sun gangara zuwa ƙasar masar domin su sami abinci bayan ɗan lokaci ya dawo zuwa ƙasar kana'ana sabili da ya gazganta da alkawalin allah Allah ya alkawarta mana sabon rai da kuma wurin zama tare da shi, inda shi ke mulki, amma sai mu yi masa biyayya idan za mu karbi alkawalinsa. Foto na sha hudu Zaɓen Lotu Ibrahim da Lotu suna da dukiya sosai. suna da dabbobi da dama da ba su iya samun wurin kiwo wuri guda saboda haka ibrahim ya ce malutu kada mai gardama bari mu rabu ka zaɓi sashen ƙasa da kake so za ku iya ganin lotu a cikin foto ya zaɓa don kansa wato fadama kyakkyawa wajen kogin urdun inda akwai biranen da za shi zauna, Lotu kuma ya zauna cikin fadama dab da birnin Sodom, mutanen Sodom suna da mugunta da yawa game da Allah, Ibrahim ya tsaya cikin ƙasar Kana'ana, Allah ya sake masa magana cewa, Dukan ƙasar da ka gani da idonka zan baka, da kai da zuriyarka har abada, Lotu yana da son kai. yana so dukan abin da ya fi kyau ya zama nasa, bari mu kasance kamar Ibrahim, mu gasganta da Allah, shi zai lura da mu. Foto na sha biyar Ibrahim ya ceci Lutu, inda Lutu ya zamna cikin fadamar mutanen suna yaƙi. sun kama lotu da iyalinsa an kai su cikin bauta tare da mutanen Sodom. Ibrahim da majiya ƙarfinsa guda ɗari uku da goma sha takwas suka tafi domin su ƙwato su, sun ci nasara da magabta, sun ceci dukan mutane da dukiyarsu. Lokacin da suna dawowa sun gamu da wani sarki da kuka gani cikin foton nan. sunansa Zadak sarkin Salama. Sarkin yana dogara ga Allah mai gaskiya, yana gamshe shi kuma. Ibrahim ya durƙusa a gaban Zadak ya kawo masa kyautai. Sarkin Sodom yana da niyyar ya ba Ibrahim lada, sabili da ya ceci mutanensa, amma Ibrahim bai ya karɓi komi ba. saboda shi da mutanensa masu mugunta ne ba za mu bi hanyoyin mutane masu mugunta ba su ke kawo mana wahala da mutuwa yadda lot ya gane malkizadek ya zama kama da yesu almasihu ya kamata mu girmama shi mu bi sawon mutane kamar shi al'amuransa suna kai mu ga salama da yardar Allah Foto na sha shidda Alƙawalin Allah zuwa ga Ibrahim Bayan Ibrahim ya ceci Lutu da dukan mutanensa na Sodom, Lutu ya koma cikin Sodom kuma, sa'an nan Allah ya yi ma Ibrahim magana cewa, Kada ka ji tsoro, ni ne garkuwarka. da sakamakonka mai girma kwarai amma ibrahim yana da baƙin ciki sabili da ba shi da ɗa allah ya fitar da shi waje ya ce masa ka duba tarmami ko ka iya lissafinsu da haka nan zuriyarka za ta zama ibrahim ya ba da gaskiya ga allah ko da shike ba shi da ɗa ya gamshi allah allah ya sake yi masa alkawali zai ba shi dukan ƙasar Kana'ana da shi da tsatsonsa har abada. Allah yana so mu gasganta da shi, mu kiyaye maganarsa cikin littafi mai tsarki kenan, sa'an nan mu kuma za mu gamshi Allah, mu karɓi alkawalinsa, kamar yadda Ibrahim ya karɓa. Foto na sha bakwai Haifuwar Isma'ilu Duba Ibrahim yana da ɗa. Ibrahim ya zamna cikin Kana'ana shekara goma, amma har yanzu matarsa Saratu ba ta haihu ba, don a karɓi alkawalin Allah. Saratu tana da baiwa, sunanta Hajara. Saratu ta ba mijinta shawara don ya ɗauki Hajara watakila su samu ‘ya'ya ta wurinta. Hajaratu ta ɗauki ciki wurin Ibrahim, sa'an Saratu ta so mai ma Hajaratu ƙishi, Saratu ta wulakanci Hajara har ta gudu daga gida, amma mala'ikan Allah ya iske ta cikin jeji, ya gaya mata, yaron da za ta haifa zai zama zuriya mai yawa. amma zai yi faɗa da dukan mutane sunan ɗan hajaratu isma'ilu ne wato allah yana ji isma'ilu ya zama uban larabawa waɗansu lokatai muna ƙoƙari mu yi wasu dabaran kanmu ya yi abin da muka yi zai kawo ma mutane baƙin ciki da wahala ya kamata mu gasganta allah mu jira shi aikata nasa shiri Foto na sha takwas Allah ya sake ƙarfafa alkawali da ya yi ma Ibrahim. Wata rana lokacin da Ibrahim ya kai ga shekara kusan ɗari, wasu baƙi guda uku suka ziyarce shi a unguwarsa. su aikakku ne daga wurin Allah. Ibrahim ya kira Saratu don ta shirya masu abinci, shi da kansa ya kawo masu. Sa'an nan mutanen nan suka tambaye shi, Ina Saratu ya amsa masu tana cikin ruga, ɗaya daga cikinsu ya faɗa masu, Wata rana nan gaba, zan komo sa'an nan matarka saratu tana da ɗa saratu ta ji shi ta yi dariya sabili da ita da kanta ta ce shekara tamanin da goma ba ta gasganta da shi ba sai ubangiji ya yi magana da ibrahim ya ce don me saratu ta yi dariya ko akwai abin da ya fi ubangiji ƙarfi saratu za ta haifi ɗa babu abin da ya fi ma ubangiji allah wuya yana cika alkawalinsa kulliyomin Foto na sha tara Ibrahim yana roƙo da naciya sabili da Sodom nan muna ganin ibrahim tare da manzannin allah guda uku allah ya faɗa ma ibrahim manzannin nan za su halakar da birnin sodom saboda mutanen ta masu mugunta ne ibrahim ya tuna da lotu ya ce masa za ka halaka marasa laifi tare da masu laifi mai shari'anta duniya ba za a yi adalci ba ibrahim ya soma roƙo ga allah da naciya ya ceci sodom allah ya ce ba za ya hallaka sodom idan ya samu mutum hamsin marasa laifi ko in ba su kai haka ba ibrahim ya yi ta roƙon allah ya yi hankuri da shi suka sabka har mutum goma da ba a samu cikin Sodom ba, lokacin da manzannin na Allah suka zo Sodom, suka ga muguntar mutane mai yawa ne, suka fitar da Lot da iyalinsa da ƙarfi zuwa bayan gari. Bayan wannan Allah ya sabko da wuta daga sama, Sodom kuma da dukan mugayen mutane da ke cikin kwarinta suka hallaka. ibrahim ya yi ta roƙo ainu ga allah amma sai lot da ɗiyansa guda biyu suka tsira kurum matar lutu ta waiwaya ta kuma hallaka wato sai ta zama kantu na gishiri foto na ashirin allah ya gwada ibrahim lokacin da saratu ta kai shekara tamanin da goma ta haifi ɗa kamar yadda allah ya yi masu alkawali sun kira sunansa ishaku dariya lokacin da ishaku ya zama sarmayi allah ya gwada ibrahim ya ce masa ɗauki ɗanka tilonka ka miƙa shi haɗaya gare ni Ibrahim ya yi ma Allah biyayya, ya gaskanta Allah zai ta da Ishaku daga matattu, sai ya shirya Ishaku bisa bagadi domin ya miƙa shi haɗaya ga Allah kamar yadda kuka gani cikin foton nan. Sanda Ibrahim ya yi shiri ya yanka ɗansa Ishaku, mala'ikan Allah ya kiraye shi daga sama, ya ce, Ibrahim, kada ka sa hannunka bisa ga mai nan, yanzu na sani kai mai tsoron Allah ne, saboda baka hana mini ɗanka ba tilonka kuma. Sa'an da Ibrahim ya ta da idonsa, sai ya ga ɗan rago sarƙafe cikin sarƙaƙiya, ya miƙa ragon nan haɗaya ta ƙonawa maimakon ɗansa. saboda Ibrahim ya yi biyayya, Allah ya faɗa masa, zai albarkace shi, albarka mai girma cikin zuriyarka kuma, dukan duniya za su sami albarka. Foto na ashirin da ɗaya Mata domin Ishaku lokacin da ibrahim ya tsufa ya kira shugaban barorinsa ya ce masa sa hannunka ƙalƙashin ta, sai ka yi mana alkawali da za ka komo ƙasarmu ka samo mata domin ishaku ibrahim bai son ishaku ya tashi daga ƙasar da allah ya alkawarta masu ko shi ɗauki mata daga cikin kana'aniyawa masu mugunta bawansa ya yi biyayya ya tashi zuwa wani birni inda nahor shike can ya roƙi allah ya biɗa shi ya samu mace da ta dace domin ishaku mace kyakkyawa ce sunan tarfikatu ta fito daga birni domin ta jawo ruwa ta yarda ta jawo ruwa domin baran Ibrahim da raƙumansa guda goma kuma. Baran ya san ita ce da yake nema ta wurin tambayar da ya yi mata, ya gani ita daga ɗan uwan Ibrahim ce, ya durƙusa ya yi ma'alla sujada, ya gode masa kuma domin ya amsa addu'arsa. har ya kai shi gidan dangin ubangidansa da haka rabkatu ta zama matar ishaku ibrahim ya mutu lokacin da yana da shekara ɗari da saba'in da biyar dukan ransa yana gazganta da allah da alkawalinsa zuwa gare shi allah ya karɓe shi ya albarkace shi da dukan al'umma tasa Hoto na ashirin da biyu Alƙawalin Allah Maganar Allah gaskiya ce, Allah ya faɗa ma Adamu, wata rana zai ci nasara da Shaiɗan, Allah ya nuna manuhu, zai halakar da su da sun bi hanyar Shaiɗan, Allah ya nuna ma Ayuba, komi da ke cikin duniya, ƙalƙashin ikonsa yake. Allah ya nuna ma Ibrahim yana cika alkawalinsa cikin wannan foto kuna ganin jariri wanda Allah ya aiko daga sama domin ya cika alkawalinsa zuwa gare mu cikin daidaitaccen lokaci Allah ya aiko Yesu cikin duniya Yesu shine wanda Allah ya aiko domin ya cika alkawalinsa. ya shigo duniya jariri mamansa budurwa ce maryamu ita daga zuriyar yakubu da rabkatu ce ubansa allah makaɗaici mai gaskiya ne haifafansa kaɗai wato ba kamar yadda mu mutane muke haifuwa ba allah ba mutum ba ne da zai aure shi haifu kamar mu amma shi mai iko duka ne, shi da kansa ya ba da shaidarsa da dama Yesu ɗansa ne. Wannan jariri ana ce da shi Emmanuel, wato Allah tare da mu, ana ce da shi Yesu kuma wato mai ceto. Yesu ya zo domin ya ceci dukan mutane daga zunubansu. Foto na ashirin da uku Yesu ya mutu domin mu Yesu ya yi girma har ya zama mutum babba, ya koya ma mutane hanyoyin Allah, ya yi alajabai da yawa domin ya nuna masu daga wurin Allah yake, amma miyagun mutane sun ƙi gasganta da shi, sun kashe shi bisa itace, sun rataye shi. da ƙusoshi bisa itace tsakanin sama da ƙasa har ya mutu rago ya mutu maimakon ishaku yesu ɗan rago na allah ya mutu maimakon mutane amma ba wani da ya isa shi fanshe su daga mutuwa allah ya miƙa makaɗaicin ɗansa haɗaya domin mu shi wanda bai san kowane zunubi ba allah mai shi shi zama zunubi sabili da mu mu mu zama adalcin allah cikinsa zunuban adamu ya raba don mutane daga allah saboda mu duka mun gaji halinsa na zunubi ko muna rayuwa da kyakkyawan ayuka gaban mutane muna bin addini sosai duk da haka har yanzu muna nesa da Allah, Yesu matsakancin mutane duk da Allah kenan, Yesu shi ne hanya da za mu komo wurin Allah, ka tuna da alkawalin da Allah ya yi wa Ibrahim, cikin zuriyarka dukan al'umman duniya za su samu albarka. Mun karɓi wannan alherin Allah a lokacin da mun karɓe Yesu. wanda ya mutu domin mu. Hoto na ashirin da hudu Ceto ta wurin ban gaskiya Sun kai gawar Yesu cikin kabari, amma da aka bizine shi bayan kwana uku. Yesu ya tashi daga matattu, mutuwa ba ta iya riƙe ɗan Allah ba. ya bayyana ga abokansa da kuma almajiransa sun yi mamaki ɗaya daga cikin almajiransa sunansa toma baya tare da sauran almajirai lokacin da yesu ya bayyana ya ce masu in ban ga rauni a hannunsa ba in sa hannuna kuma cikin haƙarƙarinsa ba ni ba da gaskiya bayan sati guda yesu ya sake bayyana gare su duba foton nan yesu yana nuna matoma rauni na ƙusa cikin hannunsa da kuma rauni na kwibinsa yesu ya ce masa kada ka zama mara ban gaskiya amma ka zama mai ba da gaskiya yesu ya ce kuma masu albarka ne waɗanda ba su gani ba amma sun ba da gaskiya gare ni kada mu zama kamar toma da bai gasganta ba sai ya gani amma mu zama kamar ibrahim wanda ya gasganta da allah ta wurin ban gaskiyarsa ya zama adali wurin allah al'umma na ibrahim su ne da suka gasganta da allah da shirinsa ta wurin ban gaskiya ga yesu muna da ceto daga zunubi da rai na har abada daga wurin Allah.